هدى هديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تدخيل المتفهم عن موقف السعادات المالكية من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ثالثا نوكو العلامة محمد بن صالح الأسيمين العلامة محمد بن صالح الأسيمين wanda ya rasu hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da ashirin da ɗaya na mahalar kejin ya da ya faɗa cikin ɗaya daga cikin darussan shi wanda ibn usaimin babban malami ne hmm. malami ne wanda ya shahara da karantar da aƙida da fito malamin aƙida ne malamin fito ne an gano wannan aishi ibn usaimin allah ya masa rahama yawwa shi ibn usaimin da kuke gani wato mafi yawan littattafansa ba shi ya wallafa su ba za a ga wani allah ya bashi zurfin ilimi amma kuma bai shiga daukar alƙalami ya yi rubutu ba mafi yawan ainihin littattafansa karatun da ya yi ne ake mai da su littattafai kuma a cikin malaman da muke ji da su a duniya gaba daya naka ce nasiruddin albani ko a ce ibn ba a ce nasiruddin albani a ce ibn usaini wayannan su ne malaman da muke ji da su sosai a cikin da'awa salafiya san babu da kamar su a wannan zamanin ya wallafa littafai amma mafi yawan wallafa wallafansa wato ɗalibai ne masu kishi idan yana karatu suna ɗaukar karatu, bayan an gama ɗauka sai a samu wani ya ta firijin shi a samu wani ya fitar da littafin a yi gyare-gyare a zuwa nuna wa malam in malam ya duba ya ce alhamdulillah sai a bai da shi littafi kun fahimci wannan aiki to ko wasu wanda Allah ya ba su baiwa nan take sun yi rubutu wani kuma ba nan take ya yi rubutu ba amma kuma karatun shi na da kyau sosai an fahimta ya kaga albani marubuci ne amma kaga bilbas makawo ne ma shi ibn bas shi duk karatun kan shi gaba daya a in yi karatu ne ɗaliban ne zuwa suna da kishi to yaya tunaninku da a ce ɗaliban ba su da kishi da karatun ya mutu an gano wannan ko to babba abin da ake bukata ga ɗalibai ya zama to suna kishin da'awan ba sa so da'awan ya mutu an gane wannan ko da haka ne da'awa ke ci gaba amma ya zama to malamin ne kawai yake a tsaye ɗaliban a mace suke ba abin da zai faru yanzu malam jafar da ya rasu littafai nawa ya wallafa amma malami ne ko ba malami ba ne to amma kuma karatun shi na tafiya ko bai tafiya ya aka karatun ke tafiya shi ne bayan ya rufe fito daga kabari ya ɗauki littafin ya zo yana ta yaɗawa a rediyo da tv da kaza da kaza da kaza kishi to ɗaliban na da kishi to wannan kishin ne rayar da Mala malam albani wa rubuci ne albanin Zariya? amma malami ne kowa malami ba ne to ya littafansa ke ta tafiya kishi malabo goma littafai nawa ya rubuta hamsin littafai nawa amma ilimin sa ba malami ne kuma malami ba ne malabo goma ya rubuta littafai da suka shahara da karabin azhan shi ne ya shahara sai littafin da ya rubuta kan dawa na isa a alhaddul fasil ne ko ya sunan shi hmm, na ba akwai a kirkin sahiha wanda wata yan risala ce ya karama ka kirkin sahiha akwai wata yan karamar risala su sunan da ya kwanta min yanzu da ya yi kan dawowa annabi isa aga uku ce nan, sai where i stand where i stand da hausa ya yi ta matsayina da hausa ya yi to yana ganin littattafan da ya wallafa da wuya su kai goma kun gane wannan aiki amma kuma kun je da ake ta labarin shi ta aka yi da'awan shi ta yadu ɗalibai a takaice in malami bai da ɗalibai masu kishinsa to ba inda da'awan shi za shi kun gari to kaga ibn usaimin shi nan da'awan shi nan tana nan tana yaduwa duk da ba marubuci ne sosai shi ma karatun shi ne ake mayarwa ya to littafi na'am sai kutub adib shi sai kudu adib ne shi laysa min al-ulama sayar kudu malamin adab ne shi malamin literature ne na larabci ba shi daga cikin malamai in ji ibn usaimi wato tafsirinsa a cikinsa akwai kusa-kusai akwai kurakurai masu yawa yana waje ba a yi taka tsantsan daga tafsirinsa liqa'atul babil maftuh eh mu duba liqa'atul babil maftuh na'am Eh, kamar irin firan da ake na DITB haka shine liqa'atul fadil maktu irin malamai ake kira a zo ana musu tambayoyi rabi'an eh, na hudu al'allama salih al-fawzan akwai al'allama salih al-fawzan an gani wanda shine aka ba matsayin ali sheik na yanzu shi yake da ne Mukti mukti yake kiran shi Mukti al-am shine aka ba matsayin irin su ibn bas Hmm. an gane ku to al'allama sali al quran shi gona malami Allah ta'ala ya masa baiwa na faɗin gaskiya da jajircewa da rashin hasada ba shi da hasada yana daga cikin malamin da ya ba shekara biyu bin hadi al-madakali marigayi kariya sosai wani shin akwai wata akida madafira yake kariya ne shekara biyu hadi malami ne daga cikin malaman salafiya ya maimaita wannan da yawa to kaga idan ka ce shi ma madakila ne to kenan shi dalibin shekar biyu ne an gane ko to ya ba shekar biyu kariya sosai da irin miyagun malaman nan yan sururiya da yan ikwamin musulmi da suke sukanwa biyu in an tambaye shi kan shekar biyu yana tsayawa ya jajirce ya ba shi kariya sosai ya nuna wa mutane cewa wannan malami ba malamin salafiya ne ba ku karanta littattafan za ku fa'idantu su kaga irin wayannan malamai su suka yi maganin ikwanul musulmi kana maganar shekar biyu na da wata akida sai ce to a tambi malamai yanzu ne muftin am gaba shi ne kauzan dan Allah ka rubuta wasiƙa zuwa gare shi ka tambaye shi kan shekar biyu shekar biyu na da wata akida ko wata mummunan manufa ko wani manhaji mara kyau a'a babu su wane ne suke kokarin su bata shi ikhwanul musulmi da yan sururiya da masu miyagun aƙida an gane ko su kaga wannan bawon Allah al swali al fauzan yanzu da Allah ya bashi matsayi sai ya kwaso duwa yana ɗaliban fauzan ɗaliban Shakarabi su taimaka mai kaga yanzu da kai ta kai tomo mu madakila ka haɗa hadda shi yi maganin duk nan soke soke ɗaliban da suke taimaka mai wajen gudanar da wannan da'awa na shi ɗalibai ne na shekarabi. an ya faɗa a cikin littafinsa min a alamin mujaddidi sai kutum hadid kaga malaman salafiya suna ta maimaita magana daya kenan dan sai kudu dai ba malami bane da gaske babu wani daga cikin su wanda yace sayyid sai kudu babban malami ne sai kudu malamin adab ne shi walaysa bi'alim wato ba malamin addini bane shi walam yatanaqqal ilmi min al-ulama bai karbi ilimi daga wajen malamai ba ولذلك كثرت أخطاؤه shi ya sanya kurakuransa suka yawaita a cikin tafsiri wal aqida kurakuransa suka yawaita a cikin aqida a cikin aqidansa yana da aqidan shi'a yana da aqidan khawarij yana da aqidan sufaye yana da aqida na mutazila yana da aqida na yana da aqidu kala kala eh ya tattaro shi kadai shi kadai yana da aqidan aqidu daban-daban shi'a ne shi ta wani bangaren khawarij ne shi ta wani bangaren eh shi motar mutazili ne ta wani bangaren sufi ne ta wani bangaren yana da kira na wahadatul wujud an gane ya tattaro ya duk abubuwa ma miya ko ya tattaro ban da kida mai kyau min alamin mujaddidin fil mu duba a cikin musulunci sama dari da casa'in da biyu. Ya إذاعي a cikin wani أنا na gidan rediyo. wani haduwa da ake yi na fira a gidan rediyo shek mu ce ba a dogaro da sai kudu wajen aqida fa kai hankali da dogaro da shi wajen za ka fada cikin miyagun akidu wa min ulama'il shi bai daga cikin malaman akida bal huwa aqid to kila wani zai tunani to yana daga cikin malaman hadisi kenan ko malaman tafsiri kenan ko malaman fiqh kenan ko malaman kaza usul fiqh yace a'a shi malamin literature ne malami ne na yaren larabci kawai abu kaga ana iya samun malamin literature kazin in ka ce kasashen turai za ka ce wani babban malami mr william smith a ce mr william kaza a ce babban malami ne na literature ya karshe larabci doctor ne ko professor a larabci karatun larabci bai mai da kai malamin addini eh, hmm. eh suna da yawa suna da wa alaikum salam a cin amana ne na ilimi mutum ya ambaci sayar kudu bai gaya wa mutane matsayin shi ba cin amana ne mai girma in ka kafa hujja da shi ka fito jama'a kada gana kafa hujja da shi ba malami ne fa kuma yana da kusa-kusai da yawa wajen akida amma mutanen da ke kafa hujja da shi su yi shiru su ne yan sururiya da yan ikwamin musulmi amma in dai mutum malami ne salafi in ya faɗi maganar sai kutub sai ya gaya wa mutane wane ne shi babin amana eh manhaj al-qawi manhaj al-qawi fi wujud بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن bakwai. almaliki ya ambata Allah ya masa rahama a littafinsa al'intisar daga cikin abin da littafin kashaf ya kumsa na Zilanci. littafin al-kashaf na zamakshari littafi ne wanda ya kunshi aqidar Zilanci da yawa an gani kuma gashi marubuci ne shi ma babban malami ne shi na balaga babban malami ne shi na adab babban malamin mai shi na tafsiri malamin tafsiri ne amma ba littafinsa in ba ka yi takatsantsan ba za ka kwaso miyagun akidu shi ba mota zile ne shi ba ba salabe ba ne shi yana da akida na zahal. amma kuma akida baya wa baro-baro ya karanta da akidan in zai karanta da akidan zahal, da wayo yake yi an gari farko dai zai zo ya kawata ma luka ya kawata ma balaga da ka gamsu zai cusa akida a ciki to saboda iya rubutun shi sai iya rubutun shi ya fuske ka zuwa ga mummunan akida shi baka sani ba sai sake cewa ɗaliban ilimi tare su shagaltu da karatun littattafansa ba tare da sun nemi taimako da manyan malamai ba to akwai malaman da suka yi kokari suka yi ma littafin ta'alikat don su nuna wa ɗalibai a waje kaza zamakshari ya ce kaza a waje kaza zamakshari ya ce kaza zamakshari fa yana da kaza sai su nuna maka yi hankali waje kaza ba gida mu ta zilanci ne in ba haka ba saboda yadda yake da zauki a wajen larabci zai iya fuskanta cikin sauki zuwa ga bid'a an gane wannan ko to saboda haka wannan littafi shi ma an yi shi ne dan a hanzara dalibai. daga fadawa cikin aqidar itizal annahu nakala an ba'd salaf annahu da'a sultan zalim cewa lalle an nakalto an ciranto daga wasu sashen magabata nukila an ba'd salaf cewa lalle yayi kyakkyawan addu'a ga wani shugaba azzalimi shugaba ne azzalimi amma yayi masa addu'a mai kyau faqila la sai aka ce masa atada'u lahu wa huwa zalim shin za ka yi masa kyakkyawan addu'a alhali yana azalibi ai azzalimin shugaba kawai a tsine mashari kawai magana ya wuce ta ce i wallahi wallahi zan masa addu'a i wallahi zan masa addu'a na mai nama yadda Allahu bi baqa'ihi azan mimma yandasu bi zawali lallai abinda Allah yake tunkudewa ta hanyar wanzuwansa ya fi girma daga abinda yake tunkudewa da gusar da shi da gushewar shi duk da cewa shi shugaba ne a zalibi tabbatar shi akan mulki ya fi rashin tabbatar sa kada ka ce da a zalimi ne Allah ta'ala ya kire mana shi a'a amfanin da yake da shi ya fi rashin amfaninsa. da za a cire wannan shugaba gabaki daya a bagarin babu shugaba a nan ne za ka gane amfanin wannan shugaba a azzalimi ina fatan gane wannan ka da ka su ahlus sunna dama sun riga sun karanta a cikin littattafan aƙidunsu cewa yana da wuya abu ne mai kama da wuya a samu shugabanci irin shugabancin kula fa'ur rashidi ba za mu ƙara samun wannan shugabanci ba sai dai mafarki sannan kuma yana da wuya mu samu shugabanci mai adalci irin shugabancin mu'awiyya dan abin sufiyan kai ko shugabancin yanzu ma zai mana wahalar samu duk da kurakuransa kun gane wannan ko saboda haka idan shugabanni suna mulki dama mu sa a hankalinmu za mu ga kurakuransu an gani sai dai ka ga wani wani shugaba mai mulki kuskure shi kaɗan da bin nisba zuwa ga wani to amma za ka ga su ari suna in suka ga wannan suna kokari ne a hankali a hankali su gyara ba wai in suka ga kurakurai ba yi gaggawan yadawa ahalus suna ba sa gaggawan yada kurakuran shugabanni sai dai su same shi a gefe su nuna mai kurakuransa ya gyara in ya gyara ya rage na shi da gyara ba shi da Allah kun gani yanzu shugabannin Saudiya da suke mulki shekara nawa suna mulki shekara 200 da wani abu wannan daula tana nan shekara 200 da wani abu har yanzu babu wani alama na rushewanta muna jin wannan ko to menene ya rayar da wannan daula din har ta kai shekara 200 da wani abu ga shahara yanzu tana raye saboda malamai na faɗa wani ya ce adalci eh akwai adalci daidai gwargwado sannan kuma akwai zaluncin wato abin da yake faruwa shine samuwan malamai tsayayyu eh, akan sunna wanda suke tsayuwa wajen kokarin an karar da amawa an karar da mutanen gari su nuna musu muhimmancin shugaba sannan kuma su yi kokari su alakanta shugaba da Allah ta hanyar kokari duk da shugaban yana da kurakurai su ta shi a hankali suna nuna masa matsayinsa suna nuna masa ya ji tsoron Allah har shugaban shi ma ya zo ya yi tunani kaga ya gyara yanzu wannan yarima wanda yake wakiltar mahaifinsa za ku ganshi da kurakurai amma ba ku ganshi sai shek zan ya hau kan mumbari yana faɗin kurakuransa jama'a wannan shi ne shugabanci ai wannan zalunci ne gashi na an gina gidan giya a riyad an gina kaza yanzu gashi an gina wani babban waje ana so a ringa gayyato mawaƙa. jama'a wannan musulunci ne wannan zalunci ne sai Allah ya karya ka inda gari ne na ikwan yaya da haka za a yi amma wa'azin da suke masa ba wanda ya sani an gani amma da gari ne na ikuwa akan mumbari za su dinga cewa muna gaya ma gaskiya kana jin mu azzalimi ka gyara ko Allah ya wulakanta ka to amma suna zama da shi a hankali suna nuna mai a hankali nan gaba in aka yi hakuri, sai ga duk wannan miyagun dabi'u na shi a hankali suna gushewa a hankali suna gushewa kuma za ka akwai mutunci tsakanin shi da malaman saboda malaman suna son shi ne da alkhairi ba so suke zo wulaƙanta shi ba wannan shi ne ya rayar da daula na saudiya sai wani ya ce daular saudiya ba ta gaya wa shugabanni gaskiya kun lura mene ne gaya wa shugabanni gaskiya ne a haukan mumbari a yi zage-zage a ce jama'a wani fa'a zalibi ne yana so ya karya mu ne ya fifita bangare kaza kan bangare kaza jama'a ya za mu yi mu yarda to wannan irin wannan ne faɗin gaskiya ga shugabanni a wajen ikwanul musulmi a wajen 'yan sururiya a wajen 'yan kawariki a wajen 'yan shi'a amma a wajen ahalus sunna man arada an yin lizin sultanin fala yubdihi alaniya kun gano wannan aiki to saboda haka malaman saudiya wallahi suna gaya wa shugabanni gaskiya shi yasa ka ga daular saudiya ta ci gaba da tabbata a matsayin daular musulunci sai dai wani shugaba ya fi wani shugaba tsayuwa akan gaskiya yanzu musa ido mu gani kun ga kurakuran da wannan shugaba ke ta yi to ku ba shi lokaci shekaru na zuwa masa suna ƙara nuna masa Allah za ku ga alaƙa mai ƙarfi tsakanin shi da malaman sunna sannan za ku kuma yana ta gyara ainihin kurakuran shi shin wannan shine maslaha ko abin da wa'annan suke yi shi maslaha ko to sauraka ku bar hanyar yan khawarij ba hanya ne mai kyau ba wajen gyaran kurakurai an gane yanzu daula ta iran ba shekarar ta arba'in da wani abu wilayatul tulfaki arba'in da wani abu amma ba na tunanin wannan daula zai ci gaba da rayuwa kuna ganin ga alamu suna tabbata talakawa suna fitowa su yi zanga-zanga a zo in suka yi zanga-zanga a harbe mutane dari da wani abu a yi kaza amma wannan baya hana wani lokaci a ƙara fitowa eh malaman ke fatawa a harba talakawa malaman ke fatawa za a lokaci talakawa suna jan hoton hoton yi lokacin kafin ya rasu shi ne babban malamin kankan sai ga suna jan hoton shi alzalimi Allah ya wulakanta ka ka sauka suna kokarin ya sauka to nan gaba yau da gobe yau da gobe za a nemi wannan gwamnati a rasa gwamnati bai shekara arba'in da wani abu ba yana so ya rushe an gane wannan ku? to kuma ita gwamnati gwamnati ce mai karantar da ta'addanci a duniya to irin wannan gwamnati ba ta dorewa Allah shi taimake mu fada kula wato ku yi masa addu'a wala yadu Allah bi yaqinin hasan ma yadfa'u bi zawali nani fada kula an cire wannan fa'ali fada mm. yawa fatadarra ila Allah ka tsantsan da kai zuwa ga Allah fada ulahu kai masa addu'a fatazarra ila Allah ka kankan da kai zuwa ga Allah kuma fada'u lahu kai masa addu'a shi shugaba falan yajma Allah bi yaqinin azama ma yanfa'u bi zawali eh fa ma yajma Allah bi yaqinin fa ma fa ma yajma Allah bi yaqinin azama ma ma yadfa'u bi zawali abinda Allah ke tarawa da yaqini an gane dangane da shugaba ya fi girma da abin da yake tunkudewa fama yadda fa'ullahu ne wata zama fama yadda fa'ullahu bi yaƙinin a azamu min ma yadda fa'u bi zawalihi eh, bi baƙa'ili eh, fama yadda fa'ullahu bi baƙa'ihi a azamu min ma yadda eh, fa'u bi zawalihi min ma yadda fa'u abinda Allah yake tarawa bi baqa'ihi da wanzuwansa ya fi girma fiye da abinda Allah yake tunkudewa da kushewan shi yadfa'u yadfa'u lahu bi baqa'ihi ba bi yadin bi baqa'ihi eh yawa na'am qala al-imam al-bayhaqi a tsaya nan an yi karatu alaikum salam inda alaƙa tsakanin malama shugabanni ba zai za a yanke ta misali to wannan shugaban saudiya alaƙar da malamai tana tasiri sosai kamar an ga alaƙar malaman saudiya da malamai yana tasiri sosai kaga misali a da wannan wannan yarima lokacin da ya hau kan mulki a saurara lokacin da ya hau kan mulki ya yi niyya ya canza malaman salafiya ya sa wasu malamai wanda yake aqidansu ba wai mai ba ne sosai amma da yake malaman salafiya suna addu'o'i sannan kuma suna bin shi a hankali sai ya gane bai da malaman da suke san shi kuma malaman salafiya duk malaman da zai ɗauka ba za su kai malaman salafiya ba kuma yana mutsar mutunta fauzan ya ce fauzan ya ɗauke shi a matsayin mahaifinsa ne saboda haka sai ya ba fauzan ya zama to muftil am kaga ya ba fauzan ya zama muftil shi ko fauzan sai kwaso ɗalibai na salafiya na hakika ya ba su matsayi an gani to da ga wani ɗaliban irin aikin da za su yi wa salafiya ba kaɗan ba to su mutane ba sun fi so in za a yi gyara a yi ta ihu in za a gyara kurakuran shugaba a fito da shi fili a nuna ga abin da ake faɗa to irin wannan yan a ne ke da irin wannan tunanin a ce duk kukuran da shugaba ya yi kawai za a fito ne kawai kan mumbari a faɗa to irin na mutane ba suna son ƙasa da alkhairi ba ne najeriya da malamai suka dauki wannan usulubi wani gyara aka samu babu gyaran da aka samu wa alaikum assalam Thank you. shi zai cikin malami ne a shi kai wannan a ibn hajjar imamun nawawi manyan malamai ne ko littafin sariyadu sali zai gaya masu shi malami ne littafin shi alkar littafin ainihin almajmu na usulun ciki na ainihin kai fi fiqi muqaran ya wallafa littattafai da yawa wanda masu albarka wanda da wuya kaga wani majalisi na sunna wanda babu shi duk da kuma ga wasu kurakurai da yake da shi na aƙida ina ba san gane wannan to kasance wani malami ne kaga ana yawan amfanuwa da shi to ba kullum bane ake fitowa ce za a yi magana kan shi amma wani sai da kudin kurakuran shi sun ninninka alkhairin shi dole a faɗakar da mutane ibn hajar kusuran shi kaɗan ne sosai da nisa zuwa ga alkhairin shi alkhairin shi ya ninninka shi malami ne shi wancan ba malami bane ya shiga gonan malanta dole ne a gaya wa mutane wani fa gonan malanta ya shiga ku yi hankali da shi ba a alakanta sai kudu an ce ba karamin zalunci ba ne ka zo ka haɗa ainihin sai ruwa abin nan ka haɗa ainihin imamun nawawi da ibn hajar ka haɗa su da sai kudu ka yi zalunci sosai saboda shi sayar kudu ba a alakanta shi da wani ilimi ilimin hadisi ilimin fiqh ilimin tauhidi ilimin tafsiri sai da wani ilimi daga cikin wannan ilimin in kaga yi rubutu ya yi, saboda yana da alƙalami alƙalamin shi kawai ya ɗauki alƙalami ya iya sarrafa larabci yadda ya gara ma sai wani ya ɗauka malami ne shi ne ba wai duk wanda ya iya rubutu ba ne malami ba mafi yawan wanda suka iya rubutu ko tab ne ba malamai ba ne akwai kuma wanda Allah ya ba su baiwa marubuta ne ko malamai ne irin su Nasiruddin Albani نعم نعم بلوغ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال عن كرقو daga محمود بن لبيد الله يقرا masa ya dai ce na ukhya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulin sallaka imra'ata an ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam labari game da mutumin da ya saki matar shi wato ya saki matar shi saki uku a dunkule saki uku a dunkule na faqama bana thumma qala sai manzan Allah ya miƙe cikin fushi an gane ko annabi ya nuna tsananin fushi ya za a yi mutum ya dumbula saki uku ya ce na sake ki saki uku ya miƙe fushi sai ce na'am da bi lahi wa ana baina azhurikum shin za a ringa wasa da littafin Allah alhali ni ina gaba gare ku ni tun ina raye gani nan gaba gare ku za a ringa wasa da littafin Allah me wasa da littafin Allah a nan Allah cewa ya yi الطلاق مرتان وامساك بمعروف او تسريح بإحسان سكي مرتان ني نسي مرتان مره بعد مره kace na sake ki saki daya in bayan ta ƙara laifi nan gaba sai ka ƙara cewa na sake ki saki daya sai zan biyu amma kada ka dunkula lokaci daya ka yi wasa da littafin ina fatan gane wannan idan ka dunkula lokaci ɗaya kai kana wasa da littafin Allah ne na sake ki saki uku babu inda aka taba lissafi haka nan an ce ina so ka yi min lissafi numbers ta kace uku aka ce a ce na dunkula ne dama dunkulawa ake ko ka ce daya biyu uku su aka yin saki uku a dunkule babu shi a cikin addini wasa ne da addini shin za a ringa wasa da addini da littafin Allah ina nan raye gaba gare ku tun babbar duniya ba har wani mutum ya miƙe yace ya rasulullah ba zan kashe shi ba ya rasulullah ina mai wasa da littafin Allah a nuna min yanka shi an gane wanda za su ce umar ne wannan ba an san shi ne mutumin da baya son wargi farra hushe ɗano iska da farukan falin nari min sanahun bira'u shaidan ma sai da ya guji umar da umar in kana faruqan lokacin da ya kasance mai a tsakanin ƙarya da gaskiya eh na'am rawan nasa'i wa ruwatuhu mafqul imamun nasa'i ya ruwaito masu ruwayan amintattu ne su wa ibn abbas radiyallahu anhu رضي الله تعالى عنهما قال ذلك abu rukana أم rukana abu rukana ya saki umar rukana sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maza ka dawo da matarka qala inni sallatuha thalatha yace ya rasulullah na saki matana ne saki uku qala qad alim annabi ce na san ka sake da saki uku ne a dunkule ko daban-daban a dunkule rajiha kada ce na san ka sake da saki uku ne a dunkule ka dawo da ita saki ɗaya ne abu dawo da ya ruwaito isnadin shi ba na ku ba ba da tafiriji ba na mai sami hmm? da kirin wannan ya kawo ina ne ina ne ina ne kake nuna haka wannan ne wannan number three eh wai sa ya yi na number nan? ai ga na hadisin na kasa number three wai nan أخرجه أبو داود وأخرجه الألباني في صحيح أبي داود الألباني ينقل تاشي أشكال صحيح أبي داود shi wanda ya rubuta nashi ba ya yi ta'alika da wannan hamilul fakiri ba malamin hadisi ba ne malamin fikiyu ne na'am na'am wafi a cikin lafazi na imamu ahmad abu rukana ya saki matashi, shi wato a majalisi daya ya saki matashi. shi saki uku kenan kalma daya sai daga baya sai mijin ya zo ya yi bakin ciki a ga matashi shi da ya sake da saki uku a dunkule sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lallai saki ɗaya ne wannan saki uku a dunkule yana matsayin saki ɗaya ne a cikin sanadunsu akwai ibn ishaq eh a game da shi akwai magana menene maganar shi shi ibn ishaq mudallis an gane akwai an anafi na ibn ishaq eh ibn ishaq na da tadrisi ko akwai magana game da shi illa idza sarraha bis sama sai dai idan ya fito karo karo yake haddasa ni to a lokacin ne za a yi aiki da hadisun a cikin dai hadisun dai akwai magana an gane ku? Na kai na'am na'am Hakika Abu Dawud ya ruwaito ta wata fuska daban da ya fi kyau. Lallai, mai rukwai ce, Anna Abaru, Anna Abaru Kana, sai ce, Anna Rukana. lallai rukana ya saki matar shi mai suna suhaima albatta albatta shi ne saki uku kalma daya qala wallahi ma aradtu biha illa wahida yace wallahi ba komai nayi nufi da shi ba sai saki daya raddaha ilayhi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya mayan mai da ita tunda ce saki daya yayi niyya to kenan da ba da ba saki daya niyya ba ba. da saki uku yayi niyya ba yana da makomi sai to anan da yayi niyyar saki uku da ya tabbata uku to amma tun da saki ɗaya yayi niyya to ya zama saki ɗaya yana nan mutum ta saki mata shi a dunkule saki uku sai yayi niyya ɗaya yake niyya to ɗaya ne amma in yayi niyya uku muka dauki mafumi ya zama saki uku to wannan mafumi ba shi da tasiri na'am wa an abi hurairah radiyallahu anhu shi nan da ya dawo da ya ukun wanda aka a daula da ya ukun na eh na ukun kuma a yi dole ke a wasa da littafin Allah ya yi amma ana wasa ne za a hukunta mutum صوت salatin النبي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع na hudu sallan magariba manzan Allah sallallahu alaihi yana karantawa a cikin magariba wani lokaci yana karantawa a magariba gajejjerun zurori hatta innahum kanu idza sallu ma'a har ma sun kasance in sun yi sallah tare da shi kuma ya musu sallama sai ɗayan su ya juya ya idar da sallah alhali yana ganin ma'aukan kibiyansa an idar da magariba an gane ko to in an idar da magariba sai ga ɗaya ya juya zai koma gida yana ganin ma'aukan kibiya da zai harba kibiya zai ga inda kibiyan ya fada saboda akwai sauran haske hmm. kenan ana idar da sauran um, magariba da sauran haske an fahimci wannan ku na wa kara fi safar bi bisin wa zaitun ya karanta a cikin tafiya ya karanta wa wa zaitun fi cikin thaniya ya karanta a cikin raka'a na biyu an gane mu duba cikin atayalisi atayalisi ya fitar da shi da Ahmad bi sanadin sahih kana ayanan yakra bi tiwal mufassal ya kasance wani lokaci yana karanta gajejerun surori a dogayen surori Oh, magariba asalin shi gajerun ya yake karantawa ana so in liman zai jagoranci sallar magariba ya takaita ya karanta gajerun surori amma wani lokaci akan tsawaita an gari? na'am oh, ko wani lokaci mutum ya karanta matsakaita ba dogo ba gajere ba kana taratan kawo billadi na kafaru wa saddu an sabilillah wani lokaci yana karanta suratu muhammad hmm. allazina kafaru wa saddu an sabilillahi azalla a'malahum yana karanta suratul muhammad daga farko zuwa karshe magariba an gane amma fa lokaci lokaci ne asali gajartawa ake yi taratan diktur wani lokaci yana karanta wasdur ko kitabin masdur sa'ata bil mursalat wani lokaci yana karanta wal mursalat kaga wannan saka tsaki kenan wal mursalat ba dogo ba gajere ba annabi ya karanta wal mursalat a cikin karshen sallan da yayi a rayuwarsa ya karanta wal mursalat urfa fal asifat asfa eh wannan a ina ne a karaje human bukhari da muslim suka fitar da shi wani lokaci annabi yana karanta mafi tsawon dogayen surori guda biyu mafi tsawon dogayen surori guda biyu irin su a Arab din nan yana karanta a Arab a raka a biyu a raka a biyu ya raba su a magarba ba shin in masallacin salafiya za mu tsaya eh wani ya ce lokaci zai wuce in ana karanta wannan a aka raba shi biyu kafin ka ankara karfe goma ya yi da mashi shi shayi ana zuwa jinkirta da ko zan Allah sallallahu alaihi wasallam bai cika jinkirtawan ba an gani annabi ya taba jinkirtawa sai ya zo ya ce ma sahabbansa innahu la a laula an shuka ala umar. wannan shine lokacin da ya dace a yi sallar isha'i da ba dan kan takura ma al'ummata ba amma saboda baya sanya, ya takura yana kawo shi ne farko an gani wata ran a ɗan jarabawa wannan masallacin mu gani Eh, sauri wanda babu tajwidi da akwai saurin da ake yanzu kaga ana fita daga hajji wanda ga mahaddata suna yi wani mahaddaci yana karatu sai ya fita daga tajwidi ya fita ma daga karatu na musulunci wai karatu yake zanibi ne yake cikin wannan karatun ai ba wannan ba karatu ake yi ba abin nan wa izna da rabbuka rabbil ani sai ya dan wuce wasu ayoyi duru duru sannan sai karanta gaba wai shi saboda haddan ya zauna din nan ne sai ka ga abin zai faɗa zai tsallake ba za ka ji ya faɗa ba sai sai karanta ya karanta wasu ayoyi a can gaba to gaskiya wannan ba karamin kuskure bane saban Allah ne a tsaya kamar yadda Allah ya ce auzini alaihi wa ratilil qur'ana tartila shi ƙur'ani ana so ne ya karanta shi targilan kada saurinka ya ɗauke ka wai kana so ka sauke ainihin ƙur'ani to uku ne a lokaci kaza sai ka zaban kaura kuskure ne kuma wai abu mamaki makaranta na salafiya suke yin haka ba yan bidiya ba wani lokaci ba annabi na karanta suratul anfal a magariba ba a raka'a biyu القراءة في سنة المغرب كما؟ اه اه أنت يعني إنادي ويروي توش ونا حديثا إمام الدبراني يروي توش الكبير بسنة صحيح كما؟ لا بجل يا للصالحين يا للصالحين وعنه قال باشر ويروي لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم an karɓo daga gare ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bi adali kamar ne duk wanda ya yi sadaka da gwargwado adali gwargwadon dabino ɗaya daga sana'a na halal a duba wannan ya yi sadaka da gwargwadon ƙwayen dabino ɗaya daga sana'a na halal an gane ba sana'a na haram ba illa kuma Allah baya karban wani sadaka sai sadaka mai tsarki sai ainihin sadakan da mutum ya samu da dukiyar halal to Allah yana karban wannan sadaka da hannun shi na dama Allah yana da hannu wa ya faɗi wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin in ka ce Allah ba shi da hannu zai ce wannan magana ko manzan Allah ya faɗa ba shi ya faɗa ba kai ka faɗi kayanka shi da annabi ya gaya mana lalle Allah yana karɓan wannan sadaka da hannun daman shi Allah yana da hannu na dama kilta ya daidi yaminun hannayen Allah gaba ɗaya ana kiransu yamin kun fahimci wannan ko wasu malamai suna cewa ba a cewa Allah yana da hannu yaminun wa shimalun amma an samu wani ruwaya na musulmi wanda ya nuna Allah yana da yamin da shimal aka ce ma'anan shimal bayan yami ɗaya hannun saboda ana so ne a fito ma da shi fili a nuna ma cewa hannaye ne guda biyu irin naki wanda ba irin na halitta ba da aka ce yaminu wa shimal shimal din nan ba shimal irin da dan adam ba eh shi na Allah ba shi da na kasu malaman salafiya sun yi sabani dangane da yamin da shimal din nan mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba yamin da shimal ta ce wannan ruwaya na musulmi ruwaya ce shaza daga cikin masu wannan ra'ayi akwai al'allama nasiruddin albani an gane ku amma muhammad bin abdullahi mai kitabun tauhid ya ce akwai yamin wa shimal an gane amma ba ana nufin aibi bane ga haƙƙin Allah subhanahu wata'ala an gane duk abin da aka siffanta Allah da shi babu aibi an gane ku a sun mai rabbiha li sahibiha wa ma qadara Allah wa ma qadara Allah wa ma qadara Allah hatta qadarihi wa ma qadara wa al qiyamah was samawati bi yaminihi was samawati kaga was samawati Samai gaba ɗaya ana naɗe su ne da hannun hannayen damansa kan Allah ya siffanta kashi da yamin kamar yadda manzon Allah ya siffanta shi da yamin idan wani ya ce mana Allah ba shi da hannu Allah ba shi da hannun dama sai mu ce kawo inda Allah ya ce ba shi da shi ce na gano ne da kwakwalwa na sai mu ce sha na'am na'am kisumai rabbiha da sahibiha eh idan Allah ya karɓi wannan sadaka da hannun damansa sannan sai Allah ya tarbiyyantar da ita ga ma'abocinta sai wannan sadakan ya ta ta ƙaruwa wato Allah ya ta juya kamar yadda in ka ba mutum kuɗi ya juya maka kuɗin zai yi ta ƙaruwa ana samun riba to shi ma wannan sadakar da ka bayar da dabino ɗaya Allah zai yi ta juya shi yana juya shi yana ƙaruwa yana ƙaruwa kana ƙara samun lada daga goma ya koma ɗari bakwai daga ɗari bakwai ya koma ninkin ba ninkin hatta ta kuna misalar Kamar yi rabbi a hadukun faluwahu kamar yadda ɗayan ku ke tarbiyyantar da yake tarbiyyantar da mai ɗan kushin shi sun san ɗan dukushi yaron doki kamar yadda ɗayan ku ke tarbiyyantar da ɗan dukushi ɗan ƙaramin yaro na doki da aka haifa ana ba shi abinci ana kulawa da shi ana ba shi yana girma haka sadakan zai dinga girma har ya zo ya zama ƙato sosai misalin dutse abin da ka bayar wallahu yudaifu liman yasha muttafaqun alayh al-balugh bi fath al-fa wa dam al-lam tasdid al-wa yuqalu aidan bi kasr al-fa wa iskan al-lam eh ana cewa al alfi alfilu wa bi kasr al-fa wa iskan al-lam alfilu alfilu da kuma takfifi na wawun fil shi wawun din ba za a same shadda ba alfilu ba za a ce ba za a same shadda ba misali shine dan dukushi anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala eh bainama rajulun yamshi fi salat min al-ard ana nan wani mutum na tafiya a sahara filin Allah sahara na ƙasa a fasamiyar sautan fi sahara sai ya ji wani sauti a cikin girgije iske hakikata fulani sautin na cewa ka shayar da lambun wani فتنحى ذلك السحاب فأفرغ معه في هرة سي wannan girgije ya matsa da aka ce ma girgijen ka shayar da lambun wani ko gonan wani sai girgijen nan ya matsa sai ya kwarara ruwa a cikin wani tsauni girgijen nan ya matsa ya kwarara ruwa a cikin wani tsauni sai da shirhatun min tilkar shira sai gashi magudanar ruwa channel eh magudanar ruwa daga cikin magudanar ruwan nan na na wannan tsauni aristau abar zalikal ma ya cika da wannan ruwa dukan shi sai ga wannan tsauni an gane sai ga wannan magudanar ruwa daga cikin magudanar ruwa din ya cika da ruwa wannan ruwan dukan gaba daya sai mutumin nan yayi ta bibiyan wannan ruwan yana so ya ga ina ruwan yaje fa ila rajulun qa'imun fi hadikati da yake ta bibiyan wajen ruwan sai ga wani mutum na tsaye a wajen wannan tsauni a cikin lambun shi yana juya ruwa da ainihin fatanyen shi wato da fatanyen shi yana jujjuyawa yana gode ma Allah sai shi wannan mutumin da ya ji an ce iske a dikata fulan ba ya jan faɗi wannan ba kuma ya bibiya sai sai ga wani mutum ne yake noma a wajen an gane wannan ko sai ce masa ya kai bawan Allah Eh? ya abdullalim ah, na ya kai bawon Allah menene sunanka wala fulani eh anan wajen an yanke na mala ne akwai an yanke ba magana masbu eh sai ce menene sunanka ne kai bawon Allah shi wannan wanda ya jance iskiya hadikata fulani hmm. me sunanka wala fulani sai ce sunana wane irin dai sunan da ya ji a girgijen nan irin sunan da ya ji a ina a girgije sai ji shi ne sunan wannan mutumin sai ce ya kai bawan Allah don Allah ina son tambaya me yasa kake tambaya na game da sunana ne sai ce masa lalle na ji wani sauti ne a girgije wanda wannan shi ne ruwan wannan ruwan girgijen da ya zuba wannan shine ruwan gonanka yana cewa ka shayar da gonan wane sai na ga an ambaci sunanka me kake aikatawa ga gonan ne ya nuna kai wani waliyi ne kana da karama wannan yana daga cikin karama auliya kaga shi mutumin bai san an ambaci sunan shi ba shi mai karama hmm. baya zuwa ya ce jama'a ku zo zan nuna muku karama hmm. galiban masu yin haka yan fowar ne a shi wannan wato abin ya faru bai masani sani ba wani mutum ne ya jiyo mai an gani sai ce masa don Allah mai kake yi a gonanka ina son sani faƙala sai ce amma idan haka eh wannan ama nan ne harafi ne na tambi kamar irin su ala inna auliya Allah amma in kunta hada to to amma tunda dai ka faɗi wannan magana. fa inni anzuru ila ma yakhruju minha to tunda ka faɗi wannan magana ka in gaya ma me nake yi to ni ina dubawa ne abin da yake fitowa a gonan sai gonan ya gama sai gonan an girbe shi na ga buhu nawa aka samu sai in yi sadaka da sulusin abin da na noma sai da ni da iyalaina sai mu ci sulusi wa rudu fiha sulusa sai in mayar da sulusi cikin ƙasa an gane ku zai raba wa talakawa zai kasa kashi uku kashi bashin farko ya raba wa talakawa kashi na biyu shi zai ci shi da iyalansa ya ajiye a cikin sto kashi na uku ya ƙara nomawa rawahu muslim na eh saboda wannan talakawan da yake ba kama. shine Allah ya sa gonar shi albarka har ma gashi an saukar da ruwa babu inda ruwan ya je ga sauran gonaki ba a samu ruwa ba sai gonar shi kawai an gane wannan ko rawahu muslim na al-harra al bi hijara ka hijarata shi harra dauli ƙasa ne wanda aka cakuɗa shi da duwatsu baƙaƙe duwatsu baƙaƙe wa isanu ra wa biljim iya matsayin ma shine ne ruwa channel na amfani imamun nawawi kun yana ka ambatan imamun nawawi ko? to malami ne mai albarka bismillahir rahmanir rahim sai na ce ana kafa hujja da yin addu'a a cikin kabbara na hudu eh, nan sallan gawa ake nufi shin raka an shin ainihin kabbara na hudu ana yin addu'a ko ba a yi sai ce to ana kafa hujja da yin addu'a a kabbara na hudu da me saboda abinda muka ruwaito a cikin sunan kubra na imamul baihaqi na ne wajen daga abdullahi bin abi aufa Allah ya kara musu yadda lalle ya yi kabbara ga jana'izar ɗansa ala jana'izarci ibinati ko. ya yi kabbara a kan jana'izar fiyasta a wata a wani nuska kabbarar ɗansa jana'izar ɗansa ya yi kabbara hudu sai ya miƙe bayan kabbara na hudu ka ƙuddira eh ka ƙadari ko? kamar gwargwadon abin da ke tsakanin kabbarori guda biyu yana neman gafaran Allah kuma yana addu'a sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana aikata naka yana a kabbara na hudu shi ma ana ɗanyin addu'a ko da ba mai tsawo ba wa fi yin kabbara arba'an a cikin wata riwaya yi kabbara hudu wa makasa sa'atan hatta zananna annahu mai sayukabbiru khamsan wato ban ya yi kabbara hudu sai dan zauna dan wani lokaci har sai da muka yi zaton zai kabbara na biyar ne sannan zai yi sallama kaga kenan alama ya dan yi addu'a hmm. eh sai ya yi sallama gefen daman shi da kuma gefen hagu ya yi sallama gefen dama da gefen mai kamar mun sallama ya ake sallama mu yanzu kai za ka ce sallama ɗaya kawai ake yi an gano wannan ku? yayin da ya juya sai muka ce masa menene wannan? la azidukum ala ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul lalle ni bazan tsara muku akan abin da ga manzon Allah yana aikatawa ba aw haka da suna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma haka nan manzon Allah sallallahu ya aikata wala la hakim wa abu abdullah hada hadithun sahih hakim da abu abdullah kace wannan hadisi ne ingantacce ya isnadin shi isnadu akwai akwai tagriji da yawa cikin ba masu tagriji nan ya ce kwanar da hafi hadisun gari a gare da ibn al-muzi wa sahawi wa hakim bai to an hakim innahu hadithun sahih hakim ta hadithun sahih ala al-hakim wa laysa kama ala fa inna madarahu ala ibrahim muslim al-hajri wa huwa da'ibun inda dalil a'imma lam najid fihi bi illa wal azadi wa قال دي خلاصه ان ان ابن قيس قال أصحاب الظلم هو صحيح يكرهون الصوت عند المختار وعند الكتاب وعند وقال هذا حديث موقوف صحيح أخرجه أبو داود والهاشمي إيه؟ إيه، إيه؟ آه، عند جميع الأئمة إيه؟ هذا الوالد يدور الشاذ إيه هو صحيح عند جميع الأئمة في ضعيف إيه؟ نقص عند جميع الأئمة insha Allah sallama da da ido ne sal in eh, normal ne annabi da yake ka ayi